Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da kilomita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na Hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumelle tare da Baba ko Makeri da masu sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da sabbin hare-haren da suka faru a jihar Kaduna da Rivers. Da yake an shiga shekaru 25 da kisan kiyashi a Rwanda za mu kawo muku ɗan takaitaccen tarihin abin da ya faru. Za ku mu buɗe muku layin wayanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. ganin yadda najeriya take samun matsaloli masu yawa da suka hada da boko haram sace mutane domin kudin fansa rikicin fulani da makiyaya da matsalar miyagun kwayoyi da daba da dai sauransu a ganin ku me ke haddasa wa najeriya ire-iren wannan matsaloli lambar da za ku kira ku faɗa ra'ayinku ita ce biyu biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya ko makili. majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a yau talata cewa da kyar za a iya gudanar da taron da ta shirya akan rikicin libya a ranar lahadi da zamar haɗo ɓangarori masu yaƙi da junansu lamarin da ya haddasa shakku ko yiwuwar ko kuma za a iya gudanar da wannan taron a lokacin da ake fafata yaƙi a tripoli a wata sanarwa na manzon majalisar ɗinkin duniya na musamman akan libya gansa salami ya faɗa cewa ya himmanta wurin tabbatar da an gudanar da wannan taro ba ta ɓata lokaci ba amma kuma yaƙi da ake gwabzawa a ƙasar yana kawo wa taron tsaiko da kuma harkokin siyasan ƙasar rundunar sojojin kwamandan mayakan ƙasar janar khalifa haftar da ke rike da gabashin ƙasar ce ta shiga cikin babban birnin kasar tripoli birnin da ke hannun sojojin gwamnatin prime minister fayez al-sarraj masu sabon goyon bayan majalisar ɗinkin duniya yanzu haka dai ana ci gaba da gwamza fada da kuma kai hare-haren jiragen sama a birnin firaministan ya zargi janar haftar da yunkurin juyin mulki amurka da burtaniya da kasar norway sun buƙaci hukumomin sudan su fara tsara shirya sauya shugabancin kasar ta hanyar zaɓe yayin da ake shiga rana ta hudu da gudanar da gagarumin zanga-zanga na neman sai shugaban kasar umar albashir ya sauka daga bulki. 'yan fafutuka da suka shirya zanga zanga sun ce an kashe akalla mutane goma sha uku a babban birnin kasar khartoum lamarin da ya kai yawan mutanen da suka rasa rayukansu zuwa 21 da karshen mako ciki har da sojoji biyar kasashen yammacin duniyar guda uku sun faɗa cewa gaza shirya miƙa mulkin zai iya jefa ƙasar cikin wani babban rikici. dambin jama'a da ake da ke zanga-zangar suna taron su ne a wajen haraban helkwatan sojojin kasar tun a asabar wanda suke kira akan shugaba bashir ya sauka daga mulkin kama karya da ya kwashe shekaru talatin yana yi ana shan waɗannan labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani harin da aka kai a wajen garin kabul a afghanistan ya hallaka sojojin amurka guda uku a cewar halkwatar sojojin amurka tuni kungiyar taliban ta dauki alhakin kai wannan hari na jiya litinin mai magana da yawon rundunar sojojin amurka afghanistan kanal david butler ya faɗa murya amurka cewa wata mota dankare da ba mabamai ta tarwatsa kanta a kusa da wani ayarin jami'an tsaro wanda ke kusa da karamin filin saukan jiragen sama na bagram babban tungan sojojin amurka a kasar tungar na da nisan kilomita 50 daga arewacin kabul rukunin ma'aikatan kiwon lafiya na sojojin amurka sun kwashe sojojin amurka guda uku da wani dan kwangila wanda shi kuma ya samu rauni a cikin wannan harin an kama wani mutum a jihar maryland ta nan amurka wanda aka je an sami ya sami horaswa daga kungiyar ta'addanci ta isis da yunkurin kai harin ta'addanci da babbar mota akan masu tafiyan ƙasa akan titi lauyoyin tarayya masu shigar da karan sun kimtsa neman kotuna su ci gaba da tsare wannan mutumi dan shekaru 29 mai suna rondel henry lauyoyin sun faɗa a kotu kafin a soma shari'ar cewa babu wasu sharuɗa da wani zai iya gabatarwa da zai sa a saki henry masu shigar da karar suna zargin henry da satar wata babbar mota daga wata kasuwar zamani a nan washington a watan da ya gabata da niyyar yin amfani da ita wajen kai harin na ta'addanci. Baba ya koma kirin gane ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna damuwarsa kan yadda aka samu tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a jihar Kaduna da Rivers kamar yadda za ku cikakken bayani daga Umar Faruk Musa. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya nuna damuwarsa da bakin ciki akan sababbin tashe-tashen hankula na baya-bayanan da suka faru a jihar kaduna da kuma jihar rivers inda a kaduna aka kashe al'ummar a adarasu ashirin a yunkurin ramar gaya da 'yan kabilar fulani suka yi wanda mai dogon tarihi ne na kawo tashe-tashen hankula da fitintunu tsakanin al'umma yayin da a jihar rivers kuma 'yan kungiyar sirri ce ke kokarin ci gaba da hallaka jama'a kuma ya yi kira ga jami'an tsaro da shugabannin al'umma da na addinai da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin an shawo kan wannan matsalar a cikin ɗan ƙaramin lokaci kakaki a fada gwamnatin tarayyar najeriya malam garba shehu shine ya rattaba hannu a wannan sanarwa da shugaba muhammadu buhari ya bada inda ya ce abun takaici da kuma yin taico ya faru a kananan hukumar kajuru da da kaciya wuraren da yake dama ya yi fice akan fitina-fitina da ake yi tsakanin fulani da 'yan kabilar adara idan masu saurare za su tuna an yi wannan fitina kafin a yi zaben shugaban kasa sannan aka sake yin wadda fi wannan bayan an yi wannan zabe har abu ya zama abin jayya ana ce an kashe mutum shida wasu suna cewa a'a ba haka bane to abu ne dai ya zama na cewa mare ne mare ka ake yi a wannan duk wanda ya kai hari fulani duk fulani suka ga an kashe dan uwansu sai ce a dara ne sai su nemi waɗanda za su kai wa hari su ma a dara idan suka ga an kashe wani daga cikin yan kabilar su sai su nemi sansanin fulani sai a je a kai masu hari to abinda shugaban kasa yake cewa shine yana Allah wade da wannan kuma babu riba a ciki kamata yayi a daina duk da cewa akwai soja da kuma na sama da na ƙasa suna waɗannan su fahimci juna don zama da juna ɗin ya zama dole a tsakaninsu Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na da shi dangane da wannan kira da shugaba muhammadu buhari ya yi na tuntuɓi malam yakubu musa daya daga cikin shugabannin addinin islam a najeriya domin in ji ko wannan shawara ta shugaba buhari na haɗa kai da jami'an tsaro da malaman addinai da sarakunan gargajiya zai iya yin tasiri waɗanda za su iya ba da gagarumar gudunmawa kan wannan ƙoƙarin tsayar ko magance wannan ainihin matsala na farko shine duka al'umma baki ɗaya a haɗu a yi ta addu'a koma ga allah subhanahu wataala al'adu ba saboda kusan ka lura kasar kowa da kowa ya lalace illa kawai kaɗan waɗanda Allah ya warhama da yake da magana ta biyu shine sarakunan addini da sarakunan gargajiya nan ne inda ainihin wato mafita yake baya ga addu'a idan da dukkan sarakunan nan namu na ainihin musulunci na gargajiya za su tattaru gwamnati ta tara su ta ainihin abin nan ba su notice akalla a ce wata ɗaya cewa dukkan su su tattara hakimansu da daga can sauransu duk ainihin abin nan bangaren hakimi ko dagaci da ake waɗannan abubuwa ba tare da sun magance shi ba to kowanne a ce in an ba shi lokaci kaza in an samu wannan abin an yi a bakin rawanin shi don na tabbatar maka da duk inda waɗannan 'yan ta'adda suke masu unguwanni da yaran masu unguwanni da dagatai saboda tsoron rawanin su ya ce hakuri da wannan abin da da yawa suke amfana don da yawan su da su ake yi. in sun ji sarakai sun tattara an yi faɗa an ce duk wanda ya bari ana wannan iskanci kashe mutane da kama mutane a yanke su. a bakin Rauni shi na tabbatar maka da malam umaru wato da yawa daga cikin ainihin abin nan kaso na wannan matsala an magance ta malam yakubu musa kenan ɗaya daga cikin shugabannin addinin islama a tattauna da na da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya To Madalla gaida Umar Faruk Musa. To yayin da ake bikin tuna ranar zagayowar kisan kiyashi da aka yi a kasar Rwanda tun shekaru 25 da suka gabata, abokiyar aikinmu Alheri Abdu ta zanta Dr. Usman Muhammad na cibiyar nazarin harkokin kasashen Afirka a Abuja. Wannan kasa na Rwanda babu shakka an yi wani shugaban kasa wanda yake neman sasanta ya daidaita wato ƙabilu biyu masu rinjaye a kasan ko da yake su uku ne akwai tutsi akwai hutu akwai tuwa to wa'annan ƙabilu guda biyu hutu da tutsi sun fi rinjaya kuma akasarin kabilun hutu suke rike da wato soja su ne sojawa da yawa a kasan su tutsi suna rike da gwamnati kuma mutane ne 'yan kasuwa sosai to sai aka samu wani shugaban kasa yana ɗaya ɓangaren wannan kabila yana cikin sasanta da su shekara 25 da suka wuce sai jirginsa ya tashi zai tafi wata ƙasa na waje maganan sasanta su da kuma daidaita su sannan kuma da ci gaban ƙasa aka harbo jirginsa jirginsa ta faɗi ya tarwatse sannan ya mutu tare da tawagarsa to cikin ɗan kwanaki kaɗan da faruwan wannan al'amari sai su yan hutun suka ɗauki makamai suka yi ta kashe 'yan tusi suka yi ta masu kisan gila to wannan bai faru ba sai da suka yi ta propaganda ta rediyo suna cewa duk inda ka ga ɗan tusi kyankyaso ne ka kashe shi duk inda ya gita maciji ne ba shi da amfani kashe shi irin waɗannan hate speech wato kalamai mara daɗi mm. aka yi ta propaganda a gidan rediyo har ta kai ga a takaice duk ƙasan ya ruɗe ya kiɗi ne in kana auren in kai dan kabilan hutu ne kana auren etusi tutsi to lallai ko sai an kashe ka da iyalinka gaba ɗaya sai an tabbatar da cewa ba ka a doron ƙasa hakan zalika idan kai dan tutsi ne kana auren yar hutu to abin fa duk ya kai ga an kashe kusan mutane fiye da miliyan ɗaya akwai wani rafi nan wato katon tafki rafi wanda yake ya jitta ya ta uganda da rwanda da sauransu wato an ban da jini na mutane ba a ganin komai sannan akwai wani coci wanda suka je suka ɗunguma suka ɓoye suna tunanin cewa an sun kai wurin tsira dakin eh, eh, allah ne tudun mun tsira aka ji su cikin wannan coci aka yi musu kisan gilla yanzu sai kasusuwan su a ciki ina gama kamar wannan cocin alheri ya zama eh, wurin tarihi eh, za ka eh, gani haka To Madalla tattaunawar wato Dr. Usman Muhammad na cibiyar nazarin harkokin kasashen Afirka Abuja kenan da abokiyar aikinmu Alheri Abdu. To a ganin yadda Najeriya take samun matsaloli masu yawa da suka da Boko Haram sace mutane domin kuɗin fansa da kicin Fulani da makiyaya matsalar miyagun ƙwayoyi daba da dai sauransu. a ganin ku me ke haddasa najeriya ire-iren waɗannan matsaloli in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin nan a shakata da wannan Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Mu haɗa yayi mu bar ƙabilanci da zama. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da lamun sami kiranmu na farko daga Yola. Wane ne ke kira daga Yola? kana magana da shehu mai manamane dan gidan shan arabu jada daga yola to malam shehu ka ji dai abubuwan da muka lissafa irin matsaloli najeriya ke fuskanta kana ganin me ke janyo wannan matsaloli haka to wayannan matsaloli dai na farko sai mu tsaya da tsoron allah cikin zuciyarmu hmm. farko tukunna kenan sannan kuma mu tsaya wa shugabanni da addu'a da fatan allah ya ba su dama su yi kokari su ɗauki matakai don duk wani tunanin su sun fi mu sanin hanyoyin da za su bi su ɗauki matakan wannan abu daga kan gwamnati da kuma sarakunan gargajiya da hmm. kuma manyan malaman to malam shehu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kaduna wani na kan da kaduna alhamdulillah lafiya kalau to haji murtala ka dai jabin da muke tauna a yau wannan haka da ke cika akwai shawarwarin da ba ita gwamnati. Na'am. Na farko sai wannan gwamnati wanda al'umma musamman kasar nan su kusan kashi tasa'in na sa sun ba ta za ta samu musu tsaro da kwanciyar hankali ya sa suka so suka yi kuri'a suka wahala suka ba ta kuri'a shine cewa ya kamata suka so gawa duk san za a yi ta jami'ar tsaro akalla a ɗiba kamar dubu ɗari biyu. Hmm. Yan sanda dubu ɗari, soja dubu ɗari, hankali na tsaro ta tara tsaro kuma ina ba su shawara duk tsofaffin jana janar sojojin nan da suke za a yi dole a dawo da su ana neman shawara gurin su kamar irin su wani irin su mai janar irin su alwani da kalis dauki dan can wajen dan can da ne irin hmm. wa'in nan mun jira da suka saka lokaci to malam mutala ba mu jin kadai da kyau dai amma mun gode kwarai da gaske don mawa taka bar mu je jigawa ne akan layi daga jigawa sila tela kankaran na gona kofar yamma babura to malam sule ka ji batun da muke tattauna me ke janyo a najeriya irin wannan matsaloli haka matsalolin suna da yawa na najeriya mm. amma ni shawarar da zan bayar mm. daga kan dukkan mutum mai tarayayye a najeriya da yaro da babba a koma ga allah a roƙi allah wannan al'amari ya yafe mana wani al'amari domin kurakuran yana da yawa to malam sule taylor mun gode kwarai da gaske bari mu je zamfara wani ne aka layi daga zamfara sunana yahaya muhammad to malam yahaya kasar zamfara na ɗaya daga cikin kasar da take fama da tashe-tashen hankula kuma yake kawo wa najeriya ire-iren wannan matsaloli to gaskiya akwai abubuwa da dama waɗanda wani lokaci jagororinmu dole sai an yi masu wayar da kai hmm. saboda su haɗirin hakaman mu na wuraren mu suna mutanen nan da ke kashin mutane akasari mutane waɗanda suka to ba ga laifin kamar ba wai na shugabanni kaɗai ba har ma daga jama'a al'umma akwai abin da ya kamata a ce sun canza ko suke yi ko wani abu eh, akwai dalilai da dama hmm. kamar na siyasa to ma mun gode kwarai da gaske bari mu leƙa katsina wani ne akan layi da katsina yawa muna magana da yusuf daga nan katsina karamar hukumar kurfi local government to malam yusuf ka ji abin da muke tattaunawa me zaka ce a yau aka na ji abin da ga taunawa gaskiya ta Allah wannan al'amari da yake faruwa a kasar mu Najeriya hmm. na farko shawarar da za mu bada da shugabanni da masu hannu da shuni a kasar nan da masu unguwanni da sanar Malam Yusuf kana tare da mu? To da halama Malam Yusuf ya goce bar mu je jihar Adamawa wani ne akan layi daga Adamawa? Suna magana da Adamu Jauro ne daga Numa. To Mala Adamu muna sauraron ka. Eh, shawaran da zan bayar akan wannan abin jama'a dai su yi kokari don Allah su guji abin da Allah Ubangiji ya aikata. Hmm. Eh, wannan shi ne to mala adamu mun gode kwarai gaske da wannan shawara ka. to ga kuma kira mun samu da kaduna wane ne akan layi da kaduna salamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum salam sunana abubakar da afuwa da malam cikin kare to mala abubakar muna tare da kai mala abubakar kana ji na to to da alamu dai malam na Abubakar ya goce to bari mu koma jigawa wane ne akan layi daga jigawa kuna magana da Yusuf Babangaje mai tare da ringin. Yusuf Babangaje akwai matsaloli da yawa da Najeriya ke fuskanta. Na'am. A ganin ka me ke haddasa me ke kawo su? To gaskiya ni dai abin da nake ganin ya haddasa na farko akwai rashin ilimi da kuma ainihin rashin aikin yi ga matasa. Wadda dole ne ya kamata a ce gwamnati ta dage dantse wajen yakar jahilci da mm. kuma yakar rashin aikin yi domin ka fuskanta duk abubuwan da suke faruwa na kidnapping ko kuma fashi da makami ko kuma shiga kungiyoyin asiri da ta da baya to mm. kaga in ma na ganin rashin ilimi ne da kuma ainihin rashin aikin yi da matasa don haka ya zama dole gwamnati ta zage don su lungu da sako na najeriya gaba ɗaya a ce ana samuwa da matasa isasshen ilimi da kuma ainihin isasshen aikin yi ina ganin shi ne zai magance mana afkuwar miyagun abubuwa da yawa a to malam yusuf mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta bar mu ranta koma adamawa ne akan layi daga adamawa Ahmed Umarin shine da Kamici a Adamawa State. To Malam muna sauraron ka. gaskiya abu da ya kamata a yi a najeriya shine ɗaukar ma yara ga sa da yawa za su je su yaki waya na abubuwa sojoji ba su ishe mu a najeriya ba kayan su ba kayan kirki ba ana ta kashe jama'a kawai ko ta ina ba inda baya zuwa a zuwa kakkashe mutane so ga matasa a ɗibe su a sojoji mana a ɗibe su kowane sai a ɗiba sojoji ga ko kuɗi kuɗin da za a ja sai a kai a biya ma'aikata mana da su ga matasa suna sama banza wanda suke da zuciya su yaƙi waye nan an bari kawai suna ta ci ma za a banza. to malam ahmed allah ya kyauta mana wannan lamari bari mu je katsina wani ne akan layi amin wa alaikum salam ya sunan malamin. sunana gambani gamani daga jihar katsina tare da najeriya. to malam gambani ga mana sauraron ka. To ala hakikarin gaskiya ni shawarar da zan bara na ni ina kira ga gwamnonin kasan nan. Hmm. Da su tara malamai a koda lokaci su zauto masu karatun alkur'ani wannan matsaloli da ke Najeriya da ke adaban Najeriya Allah ka kawo mana iyakarsa. To amin malam malaga mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Adamawa ne akan layi daga Adamawa. Assalamu alaikum Malam Musa Baballe ne. To Malam Musa muna sauraron ka. dai yawar zan baya kawai da a tsaya da addu'a kan Allah ya sauke mana wannan abu abai bai abai bai suke faruwa. To to malam Na yi muku fatan ina muku fatan alheri kuma na jima'a ne muku mai sani ku ba sai yau. To alhamdulillah yau dai ga Malam Musa Baliya ya sami mu to mun gode mu ma mun ji daɗin samun ka da kai karo na farko. Sai a ci gaba da gwadawa idan da Allah kuma za a samu. To Malam Baliya da daga waya ka na kawo daga wayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake bude layi mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon ke cewa karfe biyar saura minti shida na yamma. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Za mu soma labarin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka ci gaba da zagaye na biyu na wasannin kwallon kafa na Super League na Tamola ta kasar inda ake mako da goma sha hudu PSGN ko mu ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta yi ɗaya da ɗaya da AS Guard dukansu kungiyoyin na babban birnin mai ne AS Police ta lalabe AS Fan ta soja da ci uku da biyu yayin da AS Nijelek ta masu wutar lantarki ta lakkaɗe Sport Football football club ta garam zandar ci hudu da nema da ci uku da ɗaya ne racing football club ta bukoki ta birnin mai ta markaɗe gs tawa a birnin mai jangorzo football club ta maradi ta yi abin a zo a gani inda aka yi ɗibi na gashi in ɗibi na da dahuwa da ita da sahel sporting club ta birnin mai amma a maradi biyu da biyu as guard national ita ce ta zurɗe a kokana football club ta arlit agades da ci uku da ɗaya a babban birnin mai as sony ta yamai ita ma a can birnin yamai yi ta lele urana football club ta arlit jihar agadas da ci uku da daya a zagaye na farko na wasan mola na super league na jamhuriyar niger an yi wasanni 91 inda aka yi nasarori 64 yayin da aka yi kunnan doki 27 an ci wasanni so 30 a gida yayin da aka ci wasanni 34 a ƙetare an jefa kwallaye raga haso 198 yayin da aka jefa kwallaye 95 a raga a gida da haka ma an saka kwallo da uku a waje a yayin da aka ci gaba da zagaye na biyu na wasannin na super league na tamola na kwallon kafa na jamhuriyar nijar kungiyoyin kwallon kafa na babban birnin mai su ne suka wa kansu rabon kura inda sonidar ta babban birnin mai ta man fetur ita ce ke kan gaba da maki biyar. sai a s guard national ta askarawa masu jajayen hula da matsayi na biyu da maki 30 a s police ta 'yan sanda ita kuma tana matsayi na uku da maki maki 28 AS ta soja ita ce ta hudu da maki 26 yayin da Sahel Sporting Club ta birnin mai take ta biyar da maki 22 Racing ta Bukoki ta mai tana matsayi na shida da maki 21 sai kungiyar kwallon kafa ta kamfanin gidan wuta Nijelak na jamhuriyar Nijar tana matsayin ta bakwai da maki 19 Custom ko kuma Duwan na Nijar matsayi na takwas suke da maki 17 sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale tana matsayi ta tara da maki goma sha biyar sai jangwarzo ta maradi ta ce kungiya ta farko da ta fito daga can cikin kasar babban birnin ya mai tana matsayi na goma da maki goma sha uku a kokana ta arlet da irana na arlet suna matsayi na goma sha ɗaya da na goma sha biyu da maki goma sha bakwai da maki goma sai gs tawa tana gab da alike koha domin tana matsayi na goma sha uku da maki goma. To ma da a gaye sheka. To da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau talata cewa da kyar za a iya gudanar da taron da ta shirya a kan rikicin Libya a ranar Lahadi da zama haɗo bangarori masu yaƙi da junansu lamarin da ya haifar da shakku akan yiwuwar wannan taron don gani da yaƙi da ake fafatawa a Tripoli. a wata sanarwa manzon majalisar ɗinkin duniya na musamman akan libya gasan salami ya faɗa cewa ya himmantu wurin tabbatar da wannan taron nan ba daɗewa ba amma kuma ya ce yaƙi da ake gwabzawa a ƙasar yana kawo tsaiko ga harkokin siyasar ƙasar amurka da burtaniya da kasar norway sun buƙaci hukumomin sudan su fara tsara shirya sauya shugabancin kasar ta hanyar zaɓe yayin da ake shiga rana ta hudu a da gudanar da gagarumin zanga-zangar nan wanda ake neman shugaban kasar umar albashir ya sauka daga mulki. yan fafutuka da suka shirya zanga zanga sun ce an kashe akalla mutane goma sha uku a babban birnin kasar khartoum lamarin da ya kai yawan mutanen da suka rasa rayukansu zuwa 21 daga ƙarshen mako ciki har da sojoji guda biyar an kama wani mutum a jihar maryland ta nan amurka wanda aka ce ya sami horaswa daga kungiyar ta'addanci ta is da yunkurin kai hari na ta'addanci a da babbar mota akan masu tafiya ƙasa akan titi lauyoyin tarayya masu shigar da kara sun kimtsa neman kotuna su ci gaba da tsare wannan mutumin dan shekaru 28 mai suna randall henry Masu sauraro da tattun labarin maka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku josa wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar kullum kar a manta za a iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook. yanzu a madadin baba ya koma makeri da ya ce na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni kai da ma injiniyan mu na yau keith holmes ni sarfi lahashin gumar ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum